waka maza tabbas haka take masoya umar yan shirar assalamu alaikum wa rahmatullah na tabbatar da cewa masoya umar yan shirar sun ji daɗin wannan baitin da muka saka musu a farkon wannan wakar ta sa ta sabar wakar sa dala dan uwa idan ka kasance kai baƙon zuwa ne a wannan channel ta mu albarka wato mai suna awal arewa tv da kai mana subscribing sa'annan kuma ka danna mana kalmar nan ta alamar like sa'annan kuma ka danna mana kalmar nan ta alamar karuwar sanarwa ta yadda da zarar mun daura sababbin ayyukan mu youtube za su dinga sanar da ku To masu saurari kamar dai yadda kuka ji wannan baitin na sabuwar waƙar Umar ɗan shirin mai suna amincin suna da cewa masu yawan Umar ɗan shirin sun ji daɗin wannan baitin da muka saka musu a farkon wannan bidiyon nasa na waƙar sa mai suna amincin su. So da yake Umar ɗan shirin shahararren mawaƙi ne ko kuma in ce sagagwar mawaƙi ne ko kuma na ce fasiyan mawaƙi ne ko kuma na ce mawaƙi ne mai basira ko kuma na ce mawaƙi ne mai lokaci wanda ya ɗauke tsawon lokaci ana dama da shi kuma ana fafata da shi kuma yana kawo mana waƙoƙi masu daɗi masu sanya zuciya farin ciki Lala uwa kasance da wannan canta mai albarka wato mai suna awalarewa TV domin ganin kayatattun shirye-shiryen mu da zaran mun daura kusa annan kuma dan uwa muna roƙon da kuma mana share din wannan bidiyon musamman a fashion Facebook na WhatsApp da na Facebook da dai duk wata social media da kuke da ita hakan yana ƙara tabbatar mana cewa kuna bibiyar fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a koda yaushe kuma kuna jin daɗin su kamar dai yadda kuka sani Umar Yan shahararren mawaƙi ne wanda ya ɗauki tsawon lokaci yana kawo mana waƙoƙi iri daban-daban kama da waƙoƙi na soyayya a aure da sauransu kasance da wannan canta mai albarka domin ganin kayatattun shirye-shiryen mu da jarin mun daura mun gode mun gode sai mu haɗu da ku a cikin wani sabon bidiyo namu na gaba dala dan uwa idan ka kasance kai bakon zuwa ne a wannan channel ta mu albarka wato mai suna awal arewa tv da kai mana subscribing sa'annan kuma ka danna mana kalmar nan ta alamar like sa'annan kuma ka danna mana kalmar nan ta alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun daura sababbin ayyukan mu youtube za su dinga sanar da ku To masu saurari kamar dai yadda kuka ji wannan baitin na sabuwar wakar Umar yan shirin mai suna amincin suna saboda cewa masu yawan Umar yan shirin sun ji daɗin wannan baitin da muka saka musu a farkon wannan bidiyon nasa na wakarsa mai suna amince su. So da yake Umar yan shirin shahararren mawaƙi ne ko kuma in ce sakagwar mawaƙi ne ko kuma na ce fasiyan mawaƙi ne ko kuma na ce mawaƙi ne mai basira ko kuma ce mawaƙi ne mai lokaci wanda ya ɗauki tsawon lokaci ana dama da shi kuma ana fafata da shi kuma yana kawo mana waƙoƙi masu daɗi masu sanya zuciya farin ciki lala dan uwa kasance da wannan canta mai albarka wato mai suna awal arewa tv domin ganin ƙayataccen shirye-shiryen mu da zaran mun ɗaura sa'an nan kuma dan uwa muna roƙon ku da kuma mana share ɗin wannan bidiyon musamman a fashion ku na whatsapp da na facebook da dai duk wata social media da kuke da ita hakan yana ƙara tabbatar mana cewa kuna bibiyar fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a kodayaushe kuma kuna jin daɗin su kamar dai yadda kuka sani Umar Yashar shahararren mawaƙi ne wanda ya dauke tsawon lokaci yana kawo waƙoƙi iri daban-daban kama da waƙoƙi na soyayya a aure da sauransu. Kasance da wannan channel albarka don ganin ƙarin shirye shiryenmu mu da zaluman ɗaura. Mun gode mun gode sai